الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da haɗa mu wannan yammaci mai albarka insha Allah yammacin laraba 26 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da 21 ga watan 12 a shekara ta 2011 da lissafin miladiya kuma da fatan da 'yan uwa za su yi haƙuri la'alla saƙon da ya same su na jinkirta karatu da muka yi jiya saboda tafiya cewa yau da gobe za a yi ni na ɗauke shi a kan mu bi a jere yadda muke ma'ana a yi littafin na alamun sunna a yau gobe kuma mu yi littafin hadisi insha Allah ba zancen ramu ko bane a timmu ne ba faku gobe ne eh na shi nake faɗa yanzu shi ne sani ce a timmu ne ba faƙudu gobe ne eh, don haka ba laifi insha Allah a za mu yi littafin aƙidan ne gobe za a yi hadisi insha Allah dama hadisi ɗaya rage mana gobe za mu gama shi in allah ya kai mu rana ya yau laraba mai zuwa insha allah zai zama za mu fara littafin umdatul akam kamar da muka bayyana da fatan yan uwa za su kokari su same shi shi littafi ne ko ina ana samun sa ba shi da matsala insha allah ko umdatul akam eh, saboda muna so kasancewar muna talatar kullum za ta zama maganar littafin aƙida insha Allah ko da mun gama wannan wani na aƙida za a sa sai ya zama ya eh, yi talata larabar kuma sai ta zama hadithi to muna so mu haɗa hadithan su zama na fikihu don muna buƙatar fiƙihun sosai insha Allah muna fata Allah maɗauki ya sa mana albarka cikin abin da za mu ji don haka yau za mu karanta littafin alamun sunnal mashura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami kamar da aka saba duk talata insha Allah kuma gobe za mu yi hadisi din kuma hadisin karshe na arba'un nawawiya <clears throat> Allah madauke gobe alhamis eh eh za mu insha Allah eh, sakamakon je na yi tafiya ba yi ba hmm. insha Allah eh, a darasin da ya gabata mun tsaya kan tambaya ta hamsin da bakwai ko yau za a tashi ta 58 insha Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل منها ما يطلق على الله مفردا مفردا ما يطلق على الله مفردا منها ما يطلق على الله مفرد مفردا نعم أو ما غيره نعم وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيم كالحي كالحي القيوم كالحي القيوم نعم. الأحد الصمد نعم. ونحو ذلك ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا إذا أفرد وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمؤذي المانع والمعز المذل ونحو ذلك فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده ولم يطلق قط ولم يطلق قط شيء منها في الوهي كذلك نعم. لا في الكتاب ولا في السنة نعم. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع إلا مع متعلقه الا مع متعلقه متعلقه الا مع متعلقه كقوله تعالى ان من المجرمين منتقمون او باضافته الى الصفات المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام طيب فاركرنت ماكو makon da ya wasu ƙa'idoji ne malamin ya fara kawo mana mun ji abin da ya faɗa dangane da nau'o'in dalalatul asma'il husna ni magana akan dalalatul mutabaka dalalatul tadammun dalalatul iltizam sai kuma ya ɗauko mana dalalatul tadammun ɗin nau'in sunayen Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana za a iya kasa su kashi hudu ko akwai wanda yake alam shine guda ɗaya shine Allahu sunan Allah alam ne alallahi tabaraka wa ta'ala akwai kuma sunayen Allah waɗanda suke sifat ne da suke nuni zuwa ga zatin Allah maɗaukaki la tanfakku an zatin Allah tabaraka wa ta'ala irin al'alimu al-sami'u al-basiru akwai kuma sunayen da suke nuni zuwa ga fi'ili su suna nuni ne zuwa ga fi'ilin ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke kuma sifatul fi'ili ta tata'allaqu bi mashi'atillahi tabaaraka wa ta'ala shi ma mun yi wannan dukun fahimta insha Allah shine bada misali kamar alkhaliq da kuma sifar mahabba da makamantansu yau sannan akwai sunayen Allah waɗanda suke tadullu ala taqaddusihi tabaraka wa ta'ala hmm. siffofi ko sunaye da suke nuni ga tsarkakar Allah subhanahu wa ta'ala to duk sunan Allah ba sa fita sunayen Allah gaba ɗayansu gwargwadon abin da mu yan adam muka sani to ba sa fita zuwa daga cikin wannan kashi guda hudu din ko dai ya zama alam guda ɗaya ne ko ya zama suna nuni zuwa ga siffofin zati ko ya zama suna nuni zuwa ga siffofin fi'ili ko ya zama suna nuni zuwa ga nafiyin naqaisi anillahi ta'ala wato suna kore tawaya daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk mun ji shi a makon da ya gabata to yau abin da malami ke so ya mana magana akai shine kam aqsamu al-asma'il husna min jihati itlaqiha ala Allah azza wa jalla me ake nufi da itlaqi wato sunayen Allah zuwa kashi nawa suka kasu ta ɓangaren wato ambatansu ga Allah maɗaukaki yadda za a yi amfani a ambace su a faɗe su haka ma'ana akwai ya kamata musamman ake nufi da itilaki ɗin in an ce itilakin abu ka faɗe shi a sake ba tare da ka ƙayyade shi da wani abu ba shine asalin itilaki za ku je a karatun zaure ana cewa mutlaƙan sai a ce ma sake ba ƙaidi ko haka kawai ake fassarawa to abinda ake nufi shine ka faɗi kalmar da za ka faɗe ta ba tare da ka ƙayyade ta da wani bayani ba kawai in ka faɗa an fahimci abin da kake nufi shine ma'anar itlaki to sunayen Allah subhanahu ta'ala waɗanne ne za a iya itilakinsa sa gare su ba tare da an sa wata ka'ida ba malamai sun yi bayani cewa ana fahimtar suna ne daga sunayen Allah cewa ya cancanta ya zama suna idan ya kunshi siffa biyu na farko ya zama sabata fil kitabi wa sunna ya tabbata Allah ne faɗa a ƙur'ani ko kuma manzansa ne sallallahu alaihi ya faɗa a hadisai abu na biyu ya zama cewa ya sihu itlaquhu wala ya tadammanu naqsan lillahi tabaraka wa ta'ala ya zama cewa ya inganta ka iya cewa Allah kaza ne ba tare da wanda ka gaya ma sunan ya fahimci wani nakasi ko tawaya daga cikin sunan ba duk sunan da in an ambace in an ambace shi za a iya fahimtar wata nakasa ga Allah to haramun ne a sawa Allah shi a matsayin suna mun fahimci wannan sai ya zama cewa za ka iya faɗarsa ba tare da buƙatar bayani ba kaga yanzu idan ka zo ka ce Allahu Ar-Rahmanu almaliku alƙuddusu assalamu almu'minu muhammad kun ga duk wannan ai suna ne shi Allah madauki shi ya itlaqin su a kansa a cikin alqur'ani baka buƙatar ka zo ka ce a ai kowa yana buƙatar sai an ƙarin bayani kafin mu fahimci wannan akwai tawaya a ciki ko ba ta waya to wannan ya sihu itlaquhu ya halatta ka faɗe shi ba tare da kaidi ba shine ma'anar itlaqi amma duk sunan da sai kayi fassara kayi bayani to yana buƙatar ka saurara ka ga ma'anarsa kuma a takaita zuwa ga yadda ya zo a cikin alkur'ani kamar an fahimta sosai to mu karanta da misalan da ya kawo mana za mu fi fahimtar abu malamin yake cewa minha ma yutlaqu ala Allah mufradan sunayen Allah sun kasu kashi biyu akwai sunan da ya halatta a ambata wa Allah shi ba tare da wani kaidi ba kawai ka faɗi ka ce Allahu sami'u ko daga cikin sunan Allah ka ce as-sami'u al-basiru wannan bi itlaq zaka iya faɗa sa babu rikici a ciki mun fahimci wannan wato kuma ka faɗe shi mai ma'anan mufradan mufradan shi kadai ba tare da ka haɗa shi da wani uwansa ba saboda me dama shi kadai ya zo nassan alkur'ani ko kuma a nassan hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga misalai nan zai kawo mana au ma'a gairihi ko kuma za ka iya faɗarsa tare da wani ɗinsa ma'ana za ka iya faɗarsa shi kadai za ka iya haɗa shi kuma tare da wani as-sami'ul basiru kaga zaka iya cewa as-sami'un shi kadai zaka iya cewa al-basirun shi kadai zaka iya hadawa as-sami'ul basir mun fahimci wannan yawwa a sai ce wa huwa ma tadammana sifatal kamali bi ayi itlaqin shine duk sunan da ya kunshi siffar kamala ta kowane yanayi aka faɗe ta in dai ka faɗi sunan to ba dama wani mai fahimta ya fahimci wani abu na naƙasu dangane da Allah maɗaukaki to duk irin wannan sunan ya halatta ka faɗe shi shi kaɗai ko ka faɗe shi tare da wani as-sami'u al-basiru ko kace ce as-sami'u al-basiru da sauransu sannan sai ce kal hayyul qayyum kamar yanzu al hayyul qayyum ai ya zo a cikin alqur'ani Allahu la ilaha illa huwa me al hayyul qayyum to kaga al hayyu suna ne al qayyum shi ma suna ne ya halatta ka faɗi alhayu shi kaɗai ka dangana wa Allah ku amsa masa sallama ko ya shirya ya halatta ka kira sunan Allah maɗauki alhayyun shi kaɗai ya halatta kuma ka kira alƙayyumu shi kaɗai ya halatta kuma ka haɗa su lokaci guda ka ce alhayyul qayyum saboda ya zo a haka ɗin na fatan mun fahimci wannan domin me alhayu suna ne sifatal kamali bi ayi itlaqi in ka ce sunan alhayu suna ne da ya kunshi kamala akwai wata tawaya dangane da alhayu in aka ce rayayye ai ba wata tawaya a ciki suna ne na kamala suna ne kammalallen suna baka buƙatar sai ka hada shi da wani suna sannan a gane kamalar a ciki shi kadai kamala ce haka nan in ka ce alqayyum mai ma'ana alqayyum alƙayyum ya tsayi da kansa kuma komai da shi yake tsayuwa ma'ana babu wani abu da yake ya anhu duk halittarsa suna buƙatar ubangiji in babu shi babu su fahimci wannan shi ne ma'anan alƙayyum shi ke tafi da rayuwar kowa da kowa to wannan sunan ai za ka iya faɗarsa shi kaɗai za ka iya haɗa shi kuma da alhayu ko akwai tawaya ga wanda aka ce shi ne alƙayyum ai kamala ce yauwa to wannan misalin kenan da ya kawo sai ce al'ahadu samad hakanan sunan al'ahad da kuma as-samad al'ahadu ya zo a ƙur'ani as-samad shi ma gashi na a ƙur'ani qul huwallahu ahad allahu as-samad yawwa kowanne ɗaya suna ne kuma ya zo a haɗe guri guda a cikin addu'an nan ta da annabi sallallahu alaihi wata rana ya ji wani bawan Allah yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace ya Allah ina roƙonka da saboda cewa ni na shaida na yi imani da cewa kai ne abin bauta kai kadai baka da abokin tarayya kai ne kuma al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad kai kadai kai ne al-ahad kuma kai ne as-samadu in tambaye ku me as-samadu me as-samadu mun yi bayanin sa wannan jin ya ci mana wajen minti 30 ran da muka tattauna me ma'ana as-samad ana hmm. ban da kai na tayyib haka ne amma ko su ma'anoni da muka yi ta bayyanawa da yawa hmm. mana hasan zai tuna kila zuwa gari eh to suna tafi da wancan din malamai sun kawo na gaya mana cewa al'imam ibn jarir tabari ya ruwaito riwayoyi hamsin da shida akan fassara as-samadu a cikinsu kuma ibn taymiya yana da littafi sunansa eh, abin tafsir suratul ikhlas da ya fassara wannan suratul qul huwallahu ahad babban littafi ne ya kai shafi 200 fassara qul Lahu ne kawai a ciki to a ciki ya kawo waɗannan riwayoyin da ibn taymiya ya kawo da shi da ibn abi hatim ya ce wannan ma'anonin gaba ɗaya in ka tattara su za su iya koma zuwa ga ma'ana guda biyu a ƙarshe ma kuma za su koma ma'ana ɗaya ko ma'anar farko da aka rawato daga mafi yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai shine allazi la jawfa lahu wanda yake ba ko bane ba shi da kofar ma da za a sa abincin ballantana a buƙaci abinci shine ma'anar la jawfa lahu wannan ma'ana ce ɗaya daga cikin ma'anar sahabbai akan me ake nufi da as-samad ma'ana ta biyu kuma shine al-ghani cikakken mai cikakkiyar wadata wanda kowa sai dai bukata a gunsa amma shi ba bukata a gun kowa to shi na ibn ta ce in mun kalli wancan ma'anar ta cewa alladhi la jawfa lahu dan me aka faɗi wannan ai dama saboda kamalil gina ne saboda wadatar ne don haka za su iya koma zuwa ga wadata cikakkiyar wadatar da sai dai a nema a gunsa shi baya nema a gun kowa wannan shine ma'anar as-samad An gane yawwa to wannan sunan zaka iya faɗarsa as-samad shi kaɗai? ya ɗauki kamala babu wata tawaya a cikinsa za ka iya kiran al'ahad shi ma shi kaɗai saboda ya ƙunshi kamala babu tawaya haka ne za kuma ka haɗa su kamar yadda ya zo a wannan hadisi ɗin da annabi sallallahu alaihi ya ji wannan bawan Allah yana addu'a da ya gama addu'ar har yake cewa wannan bawan Allah ya roƙi Allah da sunansa da in an roƙe shi baya mai da addu'a yana amsawa yawa inda ka roƙi Allah da wannan addu'ar Allah madaukaki yana amsawa hmm. inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah na shaida kai ne Allah alladhi la ilaha illa Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ul wallahu ce ka sake maimaita ta yawwa to wannan wannan suna zaka iya maimaita shi haka za kuma ka iya hada shi da as-samad ka kira su baki daya mun fahimci abin da yake so anan a dunkule abin da yake so ya faɗa a sunayen Allah dangane da ka faɗe su kawai ba tare da kawaiwayi ko akwai tawaya ko babu ba shine sunayen Allah sun kasu kashi biyu akwai wanda za ka iya itlaƙinsa ka faɗe shi kawai sake ba ruwanka da wani rikici saboda mai ya ƙunshi kamala babu tawaya a ciki mun gane akwai kuma sunayen da za mu zo mu je kashi na biyu akwai wanda za ka iya faɗarsa shi kaɗai ko ka iya haɗa shi da wani saboda mai ya ƙunshi kamala babu wani wato abu na tawaya mun gane wannan misali biyu ya kawo mana alhayyu da kuma alqayyum da al-ahad da asamad kowanne suna ne guda ɗaya zaka iya faɗarsa shi kaɗai za kuma ka iya haɗa shi da wani to don mu ƙara ganewa sai yake cewa wa minha daga cikin sunayen kuma akwai ma la yutlaqu ala Allah illa ma'a muqabilihi akwai wanda ba a faɗarsa ka ambata wa Allah ka ce daga cikin sunayen Allah akwai kaza sai ka haɗa shi da kishiyarsa ga misali sai ce illa ma a muqabilihi wa huwa shi kuma wannan ma'ana yadda zaka gane irin wannan sunayen ne wa huwa ma idza ufrida aw hama naqsan shine duk sunan da in aka faɗe shi shi kadai babu dan uwan to mai sauraro zai iya fahimtar wani abu na tawaya ga Allah madaukaki sunan bai dace da kamala ba amma in aka hada shi da dan uwansa sai ka ji kamalar ta bayyana mun fahimci abin in an ba da misali kafi ganewa kaddarin nafi'i kamar sunan Allah addarin nafi'i mai cutarwa mai amfani bai halatta ka ce daga cikin sunayen Allah addarru mai cutarwa ba saboda cutarwa na ƙasu ne mun fahimci wannan amma an ka ce addarun nafi ka haɗa shi da muqabilihi shi da kishiyarsa to wannan sai kamala sai ta bayyana ma'ana shi ne mai cutarwa mai haifar da mutum ya samar masa da cuta kuma sannan shi ne mai amfanar da shi kuma wannan haka ne sai idan ashe kenan lokacin da za ka yi itilaƙin sai ka fahimci cewa abdarun ana nufin min kauni huwa sabab shi ke sabbaba ke halitta duk abin da zai samu gare ka akwai wata musifa da za ta samu dan adam ko da shi a gunsa sharri ne wadda ba daga Allah take ba komai daga Allah yake yawwa amma za ka iya zama kai sakamakon laifinka ne aka aka baka wannan cutarwar ina fata mun fahimci wannan amma dai kasancewar ainihi daga gunsa take to ya halatta a dangana masa to amma kada ka dangana masa wannan sunan shi kadai ka ce daga cikin sunayen Allah akwai ad wannan ba daidai ne. sai ka hada shi da annafi sai ka ce Allah madaukaki shine ad-darru shine annafi'u lokaci guda ina ji yanzu mun fahimci har wancan na farkon ma ya bayyana sosai da ya kamata yawwa to haka nan yace wal khafidu rafi'u haka nan al khafidu me al khafidu wanda yake dankwafewa ya saukar mutum yana sama Allah ya sauke shi ar rafi'u kuma yana ƙasa Allah ya daga shi to kasancewar al khafidu dinnan kun ga suna ne dake nuna me yana nuna akwai wata tawaya haka in kawai aka ce Allah maɗaukaki aikinsa shine yana saukar da mutane yana saukar da mutane ai kuma yana ɗaga su to sai a haɗa masa guda biyun baki ɗaya kar ka kira masa guda ɗayan kawai ina fatan fahimci wannan yawwa to haka nan kuma sai sai wal mu'ti al mani mai hanawa mai bayarwa to karka kira daga sunayen Allah ka ce Allah shine al mani kawai a'a in zaka ka shi sai ka haɗa shi da almu'ti almu'ti shine mai bayarwa almani kuma mai hanawa saboda me wacce magana na faɗa mana ta farko malamai suna cewa la yajuzu itlaqu shay'in min al-asma'i ala Allah illa idza tawaffara fihi shartani babu wata kalma da zaka dangana wa Allah ka ce Allah shine kaza sai an samu sharuɗa biyu sharaɗin farko ya zama ta zo a ƙur'ani da sunna sharaɗi na biyu ya zama ta tazammanu kamalan la naqsa ya zama cewa in ka kalle ta ta kunshi kamala ne babu tawaya ko mithqala dharratin a cikinta. ta kaga ko idan ka ce ad-darru kawai ka dangana wa Allah maɗaukaki waɗannan wanda ke sauraron ka zai fahimci me wani abu na tawaya ga Allah maɗauki Allah kuma babu tawaya tare da shi don haka shi yasa aka ce to kar ka faɗi wannan sunan shi kaɗai sai ka haɗa shi da ɗan uwansa saboda me haka ya zo a inda aka ambata mun fahimci wannan tayyib sai kuma yake cewa wal mu'izzul mudhillu haka nan al mu'izzu al mudhill shine mai buwayarwa mai sa mutum ya samu buwaya da ɗaukaka al mudhillu kuma mai kaskantarwa haka duk ya zo a qur'ani hmm. tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha' haka ya faɗa wa kansa bai kawai tsaya ga cewa tu zillu man tasha ya bari ba yau sai ya haɗa da izzu man tasha dan ga cewa in ma an ɗauko suna a ciki to sunan domin dama shi suna yana nuna alama sai da'ima yauwa ba kamar sifa ce ta fi'ili ba da'iman Allah madaukaki yana ɗaukaka wanda ya so yana kuma saukai wanda ya so ina fatan fahimci wannan yauwa to shine sai ke cewa wani nahwi dalika da makamancin waɗannan sunaye sai ce fala yajuzu itlaqu bai halatta ba kenan a ambata wa Allah a ce shine ad-darru walal khafidu walal mani'u walal mudhil kada ka dangana masa waɗannan sunaye guda hudu su kadai din ba tare da waɗancan yan uwan nasu kowanne kamar yadda muka ji ba kullun alam firadihi kowanne ka ware shi shi kadai ka ce a ah, ai daga cikin sunan Allah akwai al-khafidu daga cikin sunan Allah akwai ad wannan ba daidai bane wannan kun ga ka'idoji ne a cikin sanin sunayen Allah da siffofinsa waɗanda za su tabbatar mana da tauhidi domin tauhidi kamalarsa ita ce ka yadda da Allah subhanahu wa ta'ala duk wata kamala tana tare da shi ba a samun naƙasu dangane da Allah ko a magana ko a labari ko a wata sifa ko a aikinsa babu wani abu na tawaya duk abin da ya faɗa daidai ne kada ka taɓa tunowa ko zuciyarka ta yi tawahumi ta yi wani tunanin cewa akwai wani abu da za a iya dangana wa Allah wanda yake akwai tawaya a cikinsa Allah babu tawaya a cikinsa ku duba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa yake cewa wa sharru laysa ilaika duk wani abu inda ya sharri ne to ba a dangana wa Allah shi tare da cewa shi ya halicci komai da alherin da sharrin to amma a aikinsa babu sharri ainihin aikin da ya yi din ba sharri ba ne sai dai a cikin abin da ya aikata din Khalƙin nasa me yasa dama yace qul a'udhu bi rabbi me al ko sai yace me min sharri ma khalaqa bai ce min sharri khalqihi ba saboda khalqihi halittar Allah aikin Allah ake nufi yawa zai iya zuwa da ma'anar makhluqihi amma saboda kar a samu wannan tawahumin a samu rikici wani ya fahimci cewa an a cikin aikin Allah akwai sharri sai Allah madauki ware ya ce min sharri ma khalaqa bai ce min sharri khalqihi ba mun fahimci wannan abun Allah babu sharri ba a dangana masa wani abu na sharri saboda gaba ɗayansa kamala ce shi yasa malamai suke tattaunawa inna Allah tabaraka wa ta'ala ah, Allah subhanahu wa ta'ala bai samu wata kamala wadda da ba shi da ita ba ma'ana babu wani abu wanda yake kamala ne yanzu misali ai ana magana akan satin da ya wuce mu yi magana akan daga cikin sunayen Allah ko siffofin Allah akwai waɗanda ake ce ma siffofi ne na zati ne wasu kuma na fi'ili akwai kuma wanda yake siffofin zati ne kuma na fi'ili ne da me muka bada misali daga cikin waɗanda ake cewa na zati ne na fi'ili mun bada misali da me alkhaliqu da musamman kuma alkalamu sifatul siffar magana Allah maɗaukaki lam yazal mutakalliman bai gushe ba tun azal yana magana saboda me rashin magana na Allah ku babu wani lokaci da za a ce ba kammalalle ba don haka ko bai magana da kowa ba da a lokacin da ya maganan nan to yana da ikon maganarsa kuma ya siffantu da siffar magana amma a lokacin da ya kira annabi musa alaihi salatu wasalam zuwa tsuru sai na yi magana da shi kun ga wannan magana tasa ba ita ce ta tunfil azal ba wannan a lokacin aka yi ta to ita shi yasa malamai suka ce siffofin Allah ko kuma sifatul kalami sifa ce zatiya tana da alaka da zatin Allah madaukaki tunfil azal kuma tana da alaka da fi'ili me ma'anar sifa ta fi'ili hmm? mai alaka da mashi'a wanda yake kullum in Allah ya so ya yi ta in ya so kuma ba zai ba shi ake nufi da sifa ta fi'ili kamar ban ji amsoshin da yawa kamar ba a gane ba lannan kuma yi bayanin da yawa haka yadda ina sa ran an gane din tsayi to mu bashi haka mu je karasa bayanin da malamin ya faɗa yana cewa kuma walam yutlaq qattu shay'un minha fil wahyi kadhalika waɗannan sunaye da ad da alkhafidu arrafi'u da kuma almani'u da almuzil ba su zo a ƙur'ani ba an ware su an faɗe su an dangana wa Allah maɗaukaki ba su zo a wahayi ba ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda suka zo to sun zo ne a ɗanfare ɗaya tare da ɗan uwansa ɗaya tare da ɗan uwansa ashe kenan in zaka faɗa kai ma sai ka faɗi kowanne ɗaya tare da ɗan uwansa saboda a fahimci kamala kada a yi tsammanin akwai wani abu na tawaya dangane da Allah subhanahu ta'ala. yan uwa mu fahimci waɗannan abubuwan wannan shine tauhidi yawwa duk abin da zaka yi karatun da zai tsarkake maka zuciya ka ji cewa babu wani abu da za a dangana wa ubangiji na tawaya wannan shine abin da ake ce ma tauhidi yace la fil kitabi wala sunna ko a qur'ani ko a sunna wannan sunaye ba su zo su kadai an ambace su ba sai tare da yan uwa yan uwansu sai ce wa min zalika daga cikin wannan abin da zai kara bayyana mana yace ismuhu ta'ala al-muntaqimu ya'yan Allah faɗa maɗaukaki ya gaya mana suna daga cikin sunayensa akwai al-muntaqim hmm? lam yutlaq fil qur'ani illa ma'a muta'alliqihi a qur'ani ba a ambace shi shi kadai aka ce daga cikin sunayen Allah kawai ka ce al-muntaqimu ba yadda ya zo a qur'ani in dai a qur'ani ne to ya zo ne tare da abin da yake alaka da shi shine muta'alliqihi yawwa menene ga asalin abin ka ƙaulihi ta'ala inda Allah maɗauki ke cewa inna minal mujrimina muntaqimuna mu masu ramawa ne daga mujrimai ma'ana in mujrimai masu laifi suka yi mana abu mu masu ramawa ne to baka zuwa ka kira sunan Allah ka ce ya muntaqimu mun fahimci wannan ya mai ramawa saboda me sunan a ƙur'ani wurin nan ya zo kuma bai zo da siffa ta ba ya zo mu ƙayyadan ne da muta'alliq ɗinsa cewa daga mujirimai. ma'ana sai a ce ya wanda yake ramawa in mujirmai sun masa laifi mun fahimci wannan saboda a haka ya zo mun fahimci abin yawwa a aubi idafati zu ko kuma ya zo da idafar zu lafazin zu me ake nufi da zu ma'abucin kaza sahibu kaza shine zu kaza zu malin ma'abucin dukiya zu waladin ma'abucin 'ya'ya yawwa zu nasabin zu mansibin mai wani matsayi na ɗaukaka zu nasabin kuma mutumin wanda yake ɗan dangi haka ake faɗi a hausa to wannan lafazin na zu ai ya zo a cikin alkur'ani inda allah maɗauki yake cewa wallahu azizun zuntiqam gani allah maɗaukaki azizun ne Mai ma'anan azizun mabuwayi kun ga wannan sifa ce ta kamala baka buƙatar wani abu amma lafazin intiƙami me ma'anan intiƙami intikami shine in an maka abu karama hmm? kasancewar za a yi maka abu karama shi kadai ba kamala ba ce mun gane wannan yawwa domin akwai wasu siffofin da sau da yawa ana nuna mana ƙur'ani yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yin saɓanin ramukon alheri ne in kai haƙuri baka rama ba akwai inda yake zama alheri mun gane wannan ashe kenan ba koyaushe ramu ko yake zama alheri ba dan amma abu shi yasa sai a dangana wa Allah a ce zuntiqam ma'abucin ramu ko ma'ana kenan akwai lokacin da an masa yana rama wani lokacin kuma yana yafewa zu nan ta nuna mana shi ma'abucin yin wani abu ne ba bi bisifa da'ima kamar sifa ce ta abin nan ta zati ba a'a sifa ce ta fi'ili tana da alaka da mashi'a mun fahimci abin yawwa ashe kenan yana gafartawa wani wani kuma yana ramawa din in an masa mm. kuma amma in ka duba yadda hakikanin alakar Allah maɗaukaki da bayi take ba alaƙa ce ta kamar bawa da bawa yadda in wani ya maka kai ma ka rama ba haka ne yawwa illa dai ya faɗi wannan kalma ta intikami ne kasancewar zaluncin da masu ijirami suka yi don a nuna girmansa yawwa cewa waɗannan sun aikata wani mummunan abu Allah maɗaukaki ma har sai da ya rama abin da suka yi masa hmm. Allah maɗauki kyauta da fatan dai mun gane shi yasa yake cewa au bi idafati zu ila sifati al minha yawwa ko kuma ai idafa a ƙara lafazin zu a zuwa ga siffar da aka ciro daga wannan wato suna na al yanzu mun fahimci abin da aka faɗa sunayen Allah sun kasu kashi uku dangane da itilaki akwai wanda ya halatta ka ambace su su kaɗai haka ko ka ambace su tare da wasu akwai kuma wanda ba dama ka ambace su sai an haɗa su da kishiyoyinsu wancan na farko alhayu da alƙayyum ya halatta ka ce alhayu shi kaɗai ya halatta ka ce alƙayyumu shi kaɗai al'ahadu as-samad ya halatta ka ce al'ahadu shi kadai ya halatta ka ce as-samadu shi kadai ya halatta kuma ka hada su ka ce al-hayyul qayyum ka ce kuma al'ahadu samad mun ji biyu na uku kuma shine sunan da bai halatta ka ware shi shi kadai ka ce wane ne wane suna kaza sunan Allah bane sai idan ka ɗauko ɗan uwansa da ke nuna kishiyarsa sai ka haɗa su saboda shi wancan ɗayan in shi kaɗai aka faɗa mai sauraro zai iya fahimtar wata tawaya dangane da Allah don haka sai ka hada suka ce ad nafi'u al mani'u al-mu'izzu al-mudhillu al rafi'u mun fahimci misalan shikenan abin da yake so sai kuma ya kara zuwa ga wannan suna na al ba a cewa al shi kadai sai dai a kawo shi yadda ya zo a Qur'ani inna minal mujrimina muntaqim to don mu kara gane wannan ga wasu misalan akwai Allah madauki a Qur'ani yana faɗa akwai wasu siffofi da ya siffanta kansa da su waɗanda su ma a gefen siffofi bai halatta a siffanta Allah da wani abu na wannan siffofin ba sai dai a faɗe su a siyaƙin da suka zo a ƙur'ani kawai ka tsaya iya nan Allah maɗauki kamar yadda yake cewa wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin suka yi makirci Allah ma ya rama musu makircinsu kaga dai za an faɗi cewa Allah ya yi makircin amma kuma ba a istiƙaƙin suna ka ce daga cikin sunayen Allah akwai almakiru wannan kuskure ne Allah bai taɓa kiran kansa almakiru ba saboda me duk sunan da in aka saurare shi yana nuni zuwa ga na ƙasa ko zalunci to ba sunan Allah ba ne mun gane wannan hakanan sunan da shi kaɗai in aka faɗe shi yana da ma'anoni guda biyu shi ma ba a dangane wa Allah duk abin da zai iya ɗaukar kamala zai iya ɗaukar naƙas to ba a kiran Allah da shi shi yasa malamai suka ce bai halatta daga cikin sunayen Allah daga cikin kai siffofin Allah ai istiqaqin sunaye ba amma daga sunayen Allah za a iya ciro sunaye za a iya ciro siffofi me yasa wannan abu in ka ɗauko daga cikin siffofin Allah ba akwai alkalam ba to za ka iya ciro suna daga alkalam ka sa wa Allah me za ka ce hmm? sai ka ce almutakallim ko almutakallimu ma'ana mai magana to malamai sai suka ce bai halatta a dangana wa Allah sunan a ce daga cikin sunansa almutakallimu ba amma dai siffofinsa daga cikinsu akwai alkalamu shi mai magana ne saboda kalamin yin magana ita kadai kamala ce muna fahimta kuwa amma ka zo ka ce almutakallimu mai magana mai magana yan kasimu ila kismai ne ita magana ta kasu kashi biyu za ka iya faɗar alheri za ka iya faɗar sharri to duk sunan da in aka faɗe shi zai iya ɗaukar ma'anar alheri da sharri shi ma ba a faɗa wa Allah ashe Allah ba a wasa da sunansa hakanan daga cikin siffofin Allah akwai al'irada ko akwai al'irada to baka istiƙaƙin suna daga wannan sifa ta irada sai ka ce me ya ake istiƙaƙin suna me za a ce ina masu larabci me za ka ce ismun fa'il daga irada hmm. na'am almuridu yawwa almuridu almuridu shine mai nufi irada ita ce nufi almuridu kuma shine sunan mai nufi din to ba a sa wa Allah suna a ce masa shine almuridu limadha li'anna almurida qad yuridu khairan wa qad yuridu sharran yawwa saboda ba a kiran Allah da suna almuridu domin ita lafazin almuridu ko kalmar almuridu suna ne da take nuni zuwa ga kawai mutlaƙin irada din ita kadai wanda za ta iya nufin alheri za ta iya nufin sharri duk abin da yake da dauke da ma'anoni guda biyu daya zai iya daukar alheri daya sharri to ba a dangana wa Allah mun gane wannan hakanan inda Allah madauki ke cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun shi ma in ka tashi faɗa. sai ka haɗo shi a siyaƙin da ya zo a ayar karkace daga cikin sunayen Allah akwai almustahzi shi ma kuskure ne karkace Allah sunansa mai istihza'i me mai istihza'i Allahu yastahzi bihim Allah ya nemi su izgili kaga idan ka zo ka samo suna daga cikin wannan fi'ilin me zaka ce kinan almustahzi'u Allah ku ba a sa masa suna wanda yake tawaya ce ko zalunci ko wani abu marar kyau yawwa sai dai ka ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ya nemi su izgili irin yadda suka yi hakanan a innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum Allah ma na yaudarar su baka zuwa ka zo ka ce Allah maɗaukaki mai yaudara ne mun gane wannan yau Allah baya yaudara amma kasancewar sun yi wani aiki wanda yake su suna ganin sun yaudari Allah to Allah sai ya muku su sakamakon wannan shi yasa zaka ji wasu masu tafsiri in suka zo irin wannan ayoyin sai ka ji sun ce ya mayar musu sakamakon kaza su mun gane asalin abin kenan saboda me ba a siffanta Allah da itlaqin waɗannan abubuwa da fatan mun gane yawwa sai dai amma in ka kawo su a yadda Qur'ani ya kawo yadda Allah madauke faɗa a Qur'ani to sai ka fassara su yadda suke ka basu. Allah shi ya san yadda ya amsa wancan din ba irin yadda lalle muka fahimta ba Allah ya samu dace to sai tambaya ta gaba hmm. taqaddama تقدم أن صفة الله أن صفات الله تعالى تقدم أن صفات aka ce ميسا أكشي صفات الله باين kai za ka wani amsa eh na? Mhm. anna in ta zo gun suna mai ake nasaba to me yasa nan aka ce sifati ai ba idafa mace anna ce mu ba ta shiga cikin suna na'am wani ina masu darussan ne da muke na'am na ah, suna ne mana na yau ga can insha Allah ansa za ta zo na. na mu'annath wanda iri eh na san da ke amma cikakken sunan mu'annath ne jam'i mu'annath salim yau jam'i mu'annath salim a larabci idan ya zo a halin nasaba to kasara ce take zuwa niyabatan anil fataha zan zancen yau طيب تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية ذاتية وفعلية وفعلية نعم فما مثال صفة الذات نعم. من الكتاب طيب مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى نعم بل يداه مبسوطتان نعم وقال تعالى كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم ولتصنع على عيني نعم أبصر به وأسمع نعم. إنني معكما أسمع وأرى نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما قال تعالى وإذ وإذ وإذ تأذ وإذ نادى وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين وقال تعالى وناديناهما وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة نعم وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين نعم وغير ذلك نعم كما وانا أبو دبان زامو تتونا a wannan babin kuma yana da muhimmanci a babin sunayen Allah da siffofi mun yi magana akan kamar yadda ya faɗa taqaddama ya gabata anna lahi ta'ala cewa sufofin Allah maɗaukaki minha zatiyatun wa fi'liyatun daga cikin su akwai sifofin zati da sifofin aiki duk kun fahimci wannan yawwa sifofin zati su ne waɗanda ba sa rabuwa da zatin Allah kamar iliminsa da jinsa da ganinsa siffofin fi'ili kuma su ne waɗanda in ya ga dama ya aikata in ya ga dama ba zai aikata ba ya so wane ya ƙi wane kamar kalmar muhabba da kalmar ƙi da kalmar halka in ya so ya halitta in ya so ya fasa halitta mun gane wannan yawwa to shine sai ke cewa fama misalu sifati dhati min alkitabi sai baka aiki lalubo mana a cikin alkur'ani ka kawo mana misalai na siffofin da suke siffofi ne na zati ba siffofi ne na aiki ba mun gane wannan yawwa to kafin mu je ga wannan ayoyin akwai wani takasimin da malamai suke yi na wannan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ta bangaren wato kamanceceniya ko kuma ƙoƙarin kore kamanceceniyar tsakaninsu da na bayin Allah suna cewa akwai sifat da ake ce ma sifatu sam'iyya akwai kuma sifat akliya duk da wannan taksimin wasu malaman ba su yadda da shi ba taksimin da ya fi dacewa shine wanda malamin ya kawo mana ana ka kasa siffofin Allah zuwa biyu siffofi da suke da alaka da zati da siffofi da suke da alaka da fi'ili amma me yasa na kawo wancan din saboda dan mu fahimci misalansu wasu suna cewa siffofin Allah maɗaukaki waɗanda suke siffofi ne sam'iyya ma'anar sam'iyya su ne waɗanda suka zo mana kawai a ƙur'ani da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi ba dan sun zo a ƙur'ani ba ko a sunna ba dama hankalinmu ya kai ga musiffanta Allah da su kun fahimci wannan zancen akwai kuma siffofi da suke ce ma aqliya siffofin aqliya su ne waɗanda ko ba mu samu nassi ba a ƙur'ani za mu iya fahimta da hankalinmu cewa Allah yana da siffa kaza da kaza to sai wasu malamai suka soki wannan kashe-kashen kasancewar ba shi da alaka shi babin tauhidi na sunayen Allah da sifofi ba wani hankali da yake da magana a ciki sai abin da ya shafi nassi mun gane wannan amma abin da yasa suka fito da wannan shine akwai siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci su ya ambata wa kansa kuma sai amfani da wasu lafuzza ne waɗanda yake su wannan kalmomin siffofi ne a jikin ɗan adam mun gane to saboda kada ɗan adam ya kai ga kamanceceniya sai wasu sai malamai suka ce a waɗannan ana ce musu sifat ne sam'iyya ma'ana sun zo ne a nassi da ba su zo a nassi ba mu ba za mu katsalandan mu ce Allah yana da hannu yana da fuska yana da kafa waɗannan ba za mu faɗa ba saboda ya faɗa to dole mu faɗa in mun ki faɗa mun kangare masa in muka canza masa ma'anoni kuma shi ma mun nuna bai iya magana ba mun fahimci zancen yawwa amma abin da shi shine mu faɗe su kamar yadda muka faɗa sai mu faɗi ka'idan nan da ya kawo cewa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir cewa duk abin da muka ji ya dangana wa kansa to hakan yake amma fa ba irin namu bane dama kuma abin da muke so mu kai gare shi shine me tahqiqil farqi baina al khaliq wal makhluq mu tabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin mahalicci da halitta mu halittarsa ne muna da nakasu muna da tawaya muna da rigima muna da fitina muna da saban Allah shi kuma mu ne kammalalle ne tsarki ya tabbata gare shi ba a dangana tawaya gare shi mun fahimci wannan don haka duk abin da ya faɗa tun da a cikin sa ya faɗa to sai mu faɗe shi yadda ya faɗa ɗin amma kuma sai mu ce wannan ba ba irin namu bane ne ina jin mun sha magana nan da yadda ya kamata dai wannan in ya zama an fahimce shi a darussan mutum a thalathatul usul muke yi yawwa to waɗannan siffofi da za mu ji siffofi ne da suke siffofin zatin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma za mu ji wasu sunayensu sun yi kama da wani abu da ke jikinmu to kar mu hararo kamanceceniya tsakaninmu da ubangiji in ya ce yana da hannu kamar ayan farko da ya kawo qawluhu ta mithlu qawlihi ta'ala misalin fadin Allah da yake cewa bal yadahu mabsutatani ai asalin wannan kalmar a ina ne ai a cikin suratul ma'ida wa qalat al yahudu yadullahi maghlula Allah ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha'u yahudawa ne suka ce ai hannun Allah an masa kukumi shine maghlula ta ni a ɗauki hannu a yi masa kukumi kaga hannun da aka yi kukumi ma'ana a sa masa a wani abu a ɗaure shi ta wuya ba dama ya sauko ya wani abu to wannan agun balarabe kuma har yanzu yana amfani da shi kinaya ce zuwa ga rowa idan mutum baya fidda abun hannunsa ya bayar marowaci to ana cewa duhu maglula mun gane wannan to abin da yahudawa suke so su faɗa shine su kwatanta Allah maɗaukaki da irin wannan na cewa ya hana su wani abu to sai Allah maɗaukaki ya tsine musu ya ce eh, abin nan eh, sai ce wa qalat al yahudu yadullahi maghlula sai Allah ce ghullat aydihim hannayensu su aka yi wa gululi su ne aka yi wa kukumi wa lu'inu kuma aka tsine musu bima qalu saboda abin da suka faɗa kun ga Allah maɗauki sai da ya raddi ya kare kansa tukuna daga wannan tuhumar marar kyau sannan sai ce bal bari kai ku kyale wannan zancen ya dahu hannayen Allah mabsuṭata ne a shimfiɗe suke ku kai fesha yana infaki yana ciyarwa yadda ya so gano nan? yawwa kaga asalin maganar wani mai tafsiri zai iya cewa to ai nan dama ana zancen maganar rowa ne da rashin rowa shi yasa shi ma ya bada raddin cewa yana infaki kun gani ku kai fesha amma ai kun ga bai ce a a ƙarya kuke Allah ma ba shi da hannu ba da wannan za a fara yi inda ba hannu ko sai Allah ce a ƙarya kuke Allah ba shi ma da hannu kwata-kwata sannan sai ya zo ce amma hannunsa kaza da kaza amma sai ce bal ya dahu amma hannayensa mabsutata ne a shimfiɗe suke kullum miƙawa yake baya ruwa ashe kenan yana da hannu mun fahimci wannan yawwa to sai mu fahimta a nan Allah maɗauki ya tabbatar wa kansa wani abu sunansa aliyadu hannu yadun nan kuma sifa ce ta zatin Allah maɗaukaki yaya take a zatin Allah Allah shi ya baro kansa sani to kar mai tawili kuma mu zo mu ce a'a ai anan ana nufin kuwa ake nufi akwai wasu in kana karanta littafan tafsiri da littafan da aka gina su akan mazhaba irin ta ash'ariya kokari da suke yi Allah saka wa masu kyakkyawan niyya a cikin su kokarin cewa a tsarkake Allah daga tawaya sai a ce a ah, wannan maganar ai tana da hatsari ku kau da ita kar a dangana wa Allah to nan ma ai wani hatsarin ne duk mai fasaha duk balagar mutum bai kai Allah ba ko tun da ya faɗa ka'idojin da malamai suka faɗa shine a faɗi cewa eh yana da hannu amma hannunsa ba irin na adam bane ba irin na wani halitta bane laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu majazi kawai ka kawo ka ce eh Allah ya faɗa yana da hannu shi yasa har Ah, wani malami da yake raddi ga masu cewa ba za a ce Allah na da hannu ba sai a ce ai duk inda aka zo da yadu sai su ce ai ana nufin kuwa wai kuwa ake nufi ma'ana Allah mai karfi ne hmm, to kaga in ka kawo nan maganar karfi fassarar taka ta wannan ayar ba za ta yi daidai ba ko bal ya dahu mabsutatani a sa a shimfiɗe yake yunfiqu kaifa yasha Allah maɗaukaki kuma zai iya faɗin wannan inda ita ce daidai ko ba haka bane amma tunda bai faɗa ba wanda ya faɗa din ita yake nufi shi yasa malamai suke cewa to ya mutum zai yi da inda Allah maɗaukaki ke cewa lokacin da yake magana da iblis sai yake ce masa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya hmm? me ya hana ka yi sujada ga abin da na halitta da hannaye na guda biyu yadayya kun ganin ma ya ce ya da tasniya guda biyu mun fahimci wannan sai wani malami yake ce to ashe idan duk inda yadu ya zo in ma'anarsa kuwa ne to can wurin kenan ashe kenan zaka ce biyadayya da karfi na guda biyu karfin Allah ka takaita shi ga guda biyu kaga wannan fasarar ba daidai ce shi yasa don haka a wannan babin mutum ya kawo da maganar masu ta'wili ya faɗi yadda Allah maɗauki ya faɗi magana amma ka'idar da zaka sa a zuciyarka ita ce kuma ka faɗe ta a baki Shi ne Allah maɗaukaki daban yake da halittarsa sai ka ce laisa ka mislihi shay'un me ma'anar laisa ka mislihi shay'un babu wanda ya kama da shi wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani kaga ya dangana wa kansa ji da gani amma kuma sai ce laisa ka mislihi shay'un anan wani zai ce za mu iya fahimtar kai Allah maɗaukaki da hikima yake wato ba kawai sai ya amfani da wannan maganar ta nafiyun ta kore kamanceceniya tsakaninsa da bayinsa sai ya kore ta a siffofin da ba a kyamar a dangana masa suma yawwa da ji da gani ai ku gaba mai kyamar ya dangana su ga Allah amma duk da haka a ta a jinsa da ganin nasa sai ya kore kamanceceniya cewa to a jin ma da ganin ma ba ku kama da Allah ba na Allah daban naku daban jin Allah ji ne wanda duk inda wani sauti yake to Allah na jinsa duk nisa duk zurfin ƙasar da ya shiga duk ƙoƙuloluwan saman da ya shiga duk ƙanƙantar magana duk girmanta ɗan adam fa yajinsa yake hmm? ana cire lasifikan nan ka fita waje duk maganar da ake ba za ka ji ba ko ba haka ba ashe jinka dole sai kana sai hissi ne wanda za ka zo ga ka ga mai maganar kusa da shi kusa kana kusa da shi haka nan gani ganin mutum duk abin da ke bayan wajen masallaci ne yanzu ba maganinsa sa sai idan ta kofa ne muka hango shi kuma ba dama ka iya bada da labarin cewa yanzu nan a zaman nan namu wani mutum ya tsaya yanzu yana nan gaban gaban wannan mihrabin ta waje ba wanda zai iya bada labarin wannan haka ne amma ganin Allah ya yake hmm? da za ka rufe kofofin duniyan nan ka shiga cikin su duk abin da za ka yana ganin ka kuma sannan yana jin ka ashe kenan tunda mun samu bambanci tsakanin jinsa da jin mu to duk sauran abin da ya faɗa mana sufofi mu faɗe su yadda suke kuma mu bambanta wajen kamancece ne. sai mu ce na Allah daban namu su ma daban ina fata mun fahimci wannan yau da haka a daina kyamar faɗin abin da ya zo a Qur'ani ni nasiha babba da nake so in kenan musamman ina faɗi wannan ga waɗanda suka yi eh, karatu kafi jin wani abu waɗanda suke dama ba su san irin waɗannan abubuwan ba ba su karanta ba ba su je sun karanta wancan na zaure ash'ariyan da sauransu ba ba su ma karanta wannan din ba duk ba ruwansu kana faɗa musu magana za ka ji saboda fitira ce dama ɗan adam zai yadda da ita hmm. shi yasa ina taɓa ba mu labarin abul ma'ali aljuwaini wanda ake ce mai imamul haramaini wani babban malamin shafi'iyya ne shi ne wanda ya rubuta littafin alwarakat na usulul fiqh babban malami ne wata rana yana hudu ba akan mumbari a garin da yake sai wani mutumin ya zo lokacin yana faɗar cewa ai ba a cewa Allah yana sama ba a dangana wa Allah hannu ba a dangana masa fuska saboda su ka'idojinsu da suka gina akan mazhabar ash'ariya din nan duk da asalin mazhabar bata abul hasan al-ash'ari ce shi ya riga ya batta ya rubuta littafi al'ibana ibana ya bayyana duk waɗannan abubuwan cewa ba ruwansa da su yana kan fahimtar al-imam ahmad bin hanbal yawwa to shine sai ya zo yake bayyana wannan akan mumbari da ya gama bayan ya saurara sai wani ya ɗaga hannu ya ce akar makallahu ina da tambaya sai ce me tambayar ka ya ce gashi ka ce mana allah ba za a ce yana sama ba ya ce to ba ni labarin ni dai yadda zan yi da wata larura da ta dame ni a zuciyata ya ce wace larura ce ya ce ni dai in na zo yin addu'a kullum na zo addu'a sai in ga hannuna ya ƙi ya yi ƙasa kullum sai in ga ina yin haka ma'ana ba dama in karkatar da hannuna ƙasa in ce ya allah ya min kaza in dai zan addu'a sai in ga haka zan yi ya Allah ya Allah ya Allah kaga ana yin haka sai ce to me yasa muke yin haka dinnan? ni dai ba karatu ne ba amma na ji ban taba ganin inda ba a yin haka dinnan ba mutumin sai gangaro daga mambarin sa yake cewa hayyara nil hamadani hayyara nil hamadani hayyara nil hamadani yace wannan mutumin hamadani, ya ruda ni ya ruda ni ya ruda ni daga lokacin ya je rubuta littafi yake cewa ya tuba daga wannan harkar ilmul kalamin da zaurancen da karyata maganar Allah ne ya tuba yake cewa har yake roƙon Allah ya ce ya Allah ka sa in mutu a aƙida irin ta tsofin mata irin na garin ne sabur ka san tsofi ba ruwansu su ba su san wata harkar ilmul kalami ba san majazi ba ba su san isti'ara ba ba su san wata balaga ba kawai in Allah ya ce bal ya dahu za su yi hannu saboda haka suka in sun ji larabci haka za su ce to har ya roƙi Allah ya ce Allah ya kashe shi akan irin wannan aƙidar don wato saboda me ita aƙidar musulunci aƙida ce ta fitra fitra nan san fitra ai ko Allah madauki ya gina mu akan sanin sa da kuma yadda da shi a matsayin ubangiji zaka ji duk abin da yake gaskiya ne to fitra ta yadda da shi tana so in kaga mutum ya kyamaci abu to dama wata tarbiyyar ya shiga ta hana shi yadda da wannan abu yawwa an dai abin nan gaskiya ne domin me mu koma kan waccan maganar ah, da nake faɗar cewa sam'iyya aqliya me yasa na kawo wannan magana saboda kamar masu bin wannan harkoki irin na su ash'ariya da eh, mu'tazila su siffofin da suka dangana wa Allah ka karanta littafan da suka gina su akan wannan ka'ida ta ash'ariya siffofi nawa suke tabbatarwa akwai bakwai ma'ana din nan ko shine as-sam'u wal basaru eh, wal kalamu wal iradatu wal ilmu wal hayatu ko wa wanne ne wal yawwa waɗannan guda bakwai su ta yadda suka kafa su suka dangana wa Allah su ba wai saboda Allah ya faɗa a ƙur'ani ne irin yadda muka ji yanzu ba cewa suka yi mu duba halitta sai muka cewa ga sama yadda aka yi ta ba ta taɓa cewa ba ba ka taɓa fitowa wata rana ba ka ga sama ba ga rana ba ka taɓa waye gari ka ga cewa rana ba ta fito daga gabas ba kuma ta faɗi a yamma to wannan waye ya yi sai suka ce to lallai sai mu ce akwai mahalicci da ya halicce su wannan mahalicin dole ne ya zama yana da kudura da ba shi da kudura wannan abun ba zai yiwu ba kun fahimci wannan to da haka sai suka ce to ashe Allah kadirun ne mai kudura ne sai suka ce mai kudura kuwa lalle ne sai ya zama hayyan sai ya zama dama yana da rai in ba shi da rai dama ba zai iya yin komai ba sai suka yi masa isbatin hayyu kuma sannan sai ya zama alimun ne domin mutum jahili ne ai ba zai iya yin komai ba ko ba haka ba dole wanda ya sama da ƙasan nan mai ilimi ne sai suka ce to kenan Allah mai ilimi ne sannan kuma mai ji ne saboda yana da bayi ya sa suna magana suna abin kuma zai musu hukunci ran tashin alkiyama to ashe yana ji albasaru ma sai suka ce saboda Allah ya kama bayi ya ga abin yana ganin abin da suke aikatawa dan tashin alkiyama sai ai na ganka ka aikata kaza don haka shi ma albasiru albasiru ne sannan suka ce rarraba mutane ka ga wannan dogo wannan gajere wannan fari wannan baki wannan bai basira wannan dolo wannan hikima ce dole ne wanda ya wannan yana da irada irada ita ce taksisi ta rarrabe abu ta sa wannan kaza wannan kuma kaza shine suka dangana masa irada mun fahimci abun yau don haka wannan hanyoyin da muke ji har wasu za su ga bin su shine karewa ah, ah, abin da yake shine daidai ba haka bane yauwa an zo da su ne daga baya abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka sani shine wannan abin da muke karantawa yadda Allah ya faɗi magana ka faɗe ta sai ka ce amma fa in Allah ya sifanta kansa da wani abu to nasa daban nawa daban wanda bai fi zama lafiya ba idan ku Allah ya ce yana da kaza sai ka zo ka ce a kai ba za a faɗa wa Allah kaza ba kaza ake nufi to za a tambaye ka Allah ya san wannan da ka faɗa ɗin nan yanzu shine daidai ko bai sani ba mai mutum zai ce dole ya zama Allah ya san komai ko to ya san kenan kai bawan Allah da ce wannan kuwa ake nufi in an ce yadu Allah ya fi sanin haka to sai mu bai ka me yasa Allah bai ce kuwa ba sai ya ce yadu hmm? in dai ya san wancan shi yafi naka din nan shi yafi kyau to ya kamata a kawo naka to bai kawo naka ba ina fatan fahimci wannan abu abin yana da alaka ne da imanin ka ga qur'ani shin abin da Allah faɗa a ciki gaskiya ne ko ba gaskiya ba don haka kar mutum ya bari ya shiga harkar wancan zaurancen duk da malaman balaga sun faɗa malaman balaga daban malaman aƙida daban mun fahimci abu yawwa to eh, da lokaci ko ya isa mu tsaya to minti biyar to bari mu gani ce misal ƙaulihi bal yadahu ne da kuma inda yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu kowanne abu mai halaka ne sai fuskar Allah wajahu me ake nufi da wajahu fuska a larabce a fahimtar dan adam yawwa karka ce abinda ake nufi a nan kawai iya zatin Allah ko a zai iya daukar eh, fuskar tare da zatin Allah subhanahu ta'ala kuma wannan bayan hana ka ce i Allah madaukaki yana da fuska shikenan amma fuskar wace iri ce ba mu santa ba bai gaya mana ba kuma duk tunaninmu ba za mu gano ta ba laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba irin taka bace ba irin ta kaza bace ba irin ta kaza bace amma sunan ta kaza wannan yana tuna mu mm, tuno muku ka'idan nan da muka yi hannai ta nana ta muku ku haddace ta al-ittifaqu fil asma'i eh menene ba zai karasa ka kusa amma ba ya la yaltazimu bane aha yawwa la yastalzimu al-ittifaqu fil asma'i la yastalzimu al-ittifaqa fil haqa'iqi wani ita ce ka'idar haduwa akan suna dan abu sunan su daya to baya nufin wannan abun ta kowanne bangare irin su daya ko akwai mutane da yawa masu suna iri daya amma halayen su daban-daban ko yawwa hakanan kuma akwai siffofi a jikinmu mu da kuma wasu halittun da ba mu ba wanda sunansu su ma guda ɗaya ne hannu ba misali da kafar sauro da kafar giwa ko kowa sani sauro yana da kafa giwa ma tana da kafa mu gaba ɗaya mu masu hankali mun yi ittifaki akan ta giwa sunanta kafa ta sauran ma sunanta kafa amma da za a zo a kafa su a gabanmu a ce wannan irin wannan ce ai kowane mai hankali ya san daban take to tunda mu a cikin halitta mun bambanta wajen haƙiƙa amma mun daidaita a suna dan mai dan mun samu ittifaki a wani suna tsakaninmu da ubangiji sai mai tsammanin cewa ana so a ce na ubangiji irin namu ne mun fahimci abin na ubangiji daban duk abin da ya faɗa namu ma daban ko menene shi ina fata mun gane wani to haka duk sunan da kaji ko kuma sifar da kaji Allah maɗauki ya faɗa a Qur'ani ya ce ya faɗi wata kalma da take sura ce ko kuma suna ne na irin abin da ke jikinmu ko hannu ko ido ko kafa da sauransu kada ka ji tsoron ko ka yi kyamar faɗa saboda a ƙur'ani fa ka ɗauko na farko ka kalli girman a ƙur'ani kar ka kalli girman kanka kai da ka fi son wato fahimtar ka saboda ka fi kowa son ka tsarkake Allah duk abin da ya zo a ƙur'ani to babu barna a cikinsa in ka ɗauke shi a zahirinsa ba shi da wani rikici ina fata mun fahimci wannan yawwa sai ka faɗe shi yadda yake sai ka ce to amma fa wannan abun na Allah daban namu daban kaga anan ka ya faɗi abin da Allah ya faɗa ka yi gaskiya kuma baka ƙaryata Allah ba baka yi wa Allah gyara cewa bai iya ba kai ne ka fi shi iya ba duk da dan adam ka ce masa haka yake nufi sai ce a ah, wallahi ni ba haka nake nufi ba to in ba haka bane sai ka sallama wa Allah yadda ya faɗa amma wajen hakikanin ma'ana sai ka ce a'a ni ban san na Allah ba ni dai na san nawa Hmm. amma na yadda tun da Allah ya faɗa to yana da shi ba na taɓa gaya mana bane ce yanzu da za a zo tashin alkiyama sai Allah maɗauki ya tambaye wani mutum ya ce kai me yasa ka ce ina da hannu me za ka ce ran tashin alkiyama ce Allah karantawa ne a kur'ani. bal yadahu mabsutatani na yadda ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya Allah kai ka faɗa hannu har guda biyu ka faɗa amma idan mutum ya zo ya ce kuwa ake nufi Allah ya tsare shi gaban sa ya ce kai wace ma ka faɗi kuwa a ina zai faɗa kaga zai ce ko malaman balaga malaman kaza kaza da kaza to anan kuma kaga ba dalili ba ina fata mun fahimci abin nan shikenan abin da ake so ka gani to mu tsaya a haka insha Allah sati na gaba sai mu karasa wannan ayoyin insha Allah ta'ala kuma mu ci gaba da abin da malamin ya ambata mana da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ta tauhidinsa da tsayawa akan gaskiya bisa fahimtar a bisa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar sahabbansa Allah subhanahu ta'ala ya kara taimakon mu ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kara mana imani da kwanciyar hankali Allah subhanahu ta'ala ya taimaki shugabannin mu ya kara musu imani da taimakon addinin musulunci Allah ya kara tabbatar da su akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد